Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna tare da Nura Ado Suleiman cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a makon jiya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Daga cikin abin da shirin wannan lokaci ya kunsa akwai waiwayar rudanin da aka shiga gami da muhawarar da ta biyo bayan fitar da takardar hukuncin shari'ar da aka yanke kan zaben gwamnan jihar kano da kotun ɗaukar ƙara ta yi a najeriya Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar an samu ƙarin adadin mata manya da yaransu da aka yi wa kisan gilla a sassan duniya. Za kuma mu leƙa yankin gabas ta tsakiya domin jin halin da ake ciki dangane da yarjejeniyar tsagaita wutar kwanaki hudu da ta fara aiki a zirin Gaza daga safiyar ranar Juma'a wato 24 ga watan Nuwamba. cikin makon da ya kare aka shiga rudani yayin da kuma a gefe guda aka yi ta tafka muhawara a jihar kano da ke arewacin najeriya bayan da kotun ɗaukar ƙara ta fitar da takardar hukuncin da ta yanke kan shari'ar zaben gwamnan jihar a juma'ar waccan makon da ya gabata inda ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe to sai dai a cikin takardar da ake kira da ctc a takaice gwamnatin kanan ta zargi kotun ɗaukar ƙarar da bayar da hukunce-hukunce masu cin karo da juna wakilinmu a jihar kanan abubakar abdulkadir dan gambo ya aiko mana da rahoto tun bayan sakin wannan takarda da ke dauke da wannan bayani bangarorin biyu da ke hamayya da juna suke tofa albarkacin bakin su a bisa fahimtar kowane bangare barista bashir yusuf tudun wuzarci shine lauyan jam'iyyar nnpp mai mulkin jihar yayi karin haske kan matsayarsu game da abin da takardar ta kunsa mun karanta za ka gani da kansa a kotun ta tabbatar da cewa ta jingine hukuncin kotun da ita tribunal ta yi to ala halin da ya koma me ya faru shi abin da nake so ka fahimta ta mahangar shari'a shine a shari'ance kwafi na shari'a shine abin da ake rika hujja da shi kuma shine ma za ka je in wani mataki za a ɗauka a kai da kwafi na shari'a ba da abin da ita kotu ta faɗa a cikin kotu za a ɗauka ba misali yanzu inec ba ta da hurumin da za ta yi wani abu ko wata umarni ko oda da kotu ta bata halta sai an kawo mata rubutaccen hukuncin haka in zaka je in afil ma zaka yi zaka tafi supreme court rubutaccen hukuncin zaka tafi da shi kamar yadda rubutaccen hukuncin a ah, tribunal din muka yi confiling muka kawo gaban ita kotun afil din. To sai dai a nasa ɓangaren lauyan jam'iyyar APC barista Abdul Fage ya bayani kan yadda suka kalli abin da wannan takarda ke ɗauke da shi. Jojimen ne guda hudu akwai na INEC, akwai na NNPP, akwai na Abba Kabir Yusuf ga kuma cross appeal dinmu. A duka sauran guda uku ba inda aka yi wannan kuskuren sai a wannan guda ɗayan kuma shi ma a guda ɗayan a feji ɗaya ne. shi ma kuma a feji ɗayan in ka duba za ka ga paragraf ne guda biyar amma a paragraf biyu ne aka yi kuskure sauran duk daidai aka yi. to koyaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa barista abba hikima lauya ne mai zaman kansa a kano. tun daga feji na goma na wannan shari'a har feji na sittin da bakwai ba ko ina ya nuna cewa jam'iyyar apc ita wannan kotu ta bawa nasara sannan kuma sauran alkalai na wannan kotu da shi bitrus sanga wato da kuma ɗaya shi ah, latif adebayo dukansu alkalai ne a cikin wannan shari'a kuma sun ba da gudunmawa su ma sun faɗi nasu ra'ayikan su ma a cikin nasu ra'ayikan kowa ya faɗi cewa ya kori wato ya ainihin tabbatar da ah, hukuncin kotun ƙasa har ila yau lauyan ya ce jam'iyyar nnpp ita ce za ta ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci ba jam'iyyar apc ba so saboda haka eh, a fahimta ta wannan shari'a an yi ta ne wato against abubakar kabir yusuf ma'ana shine karasa wato bai samu nasara a kudu apil ba eh, amma kuma lallai an samu gaba kwan baya kuma lallai shi ya kamata ya ɗauka kara ba jami'ar apc ba abin da jira a gani yanzu shine hukuncin da kotun koli za ta yanke akan wannan batu bayan karar da za a ɗaukaka gare ta abubakar abdulkadir dan gambo kano rfi hausa To a makon da ya kare kotun kungiyar kasashen yammacin Afirka ta tsayar da ranar bakwai ga watan Disamba mai kamawa a matsayin ranar da za ta yanke hukunci kan karar da wasu kungiyoyin sa kai suka shigar gabanta inda suke kalubalantar halaccin sanyawa al'ummar kasar ta Nijar takunkumai maimakon sojojin da suka kifar da gwamnatin demokradiyya. Wakilinmu Muhammadu Kabiru Yusuf ya halarci zaman kotun kamar yadda za a ji cikin rahoton da ya aiko mana. akwai matakan da an aka juyi mulki ana ɗauka su bai kamata a hana 'yan kasa cin abinci bai kamata a hana 'yan kasa magunguna ba. lauya amaril ba kenan yake bayyana wasu daga cikin bukatunsu na neman cire wa nijar ɗin takunkuman da ƙungiyar ecos ɗin ta lakaba mata mutum da shi ma lauyan kungiyoyin sa kai ahmad mama ne ya kara da cewa mun ceto a dakantar da wannan takunkumi da sai da yawo ecowas ta ɗauka kenan bisa niger saboda halin da suka sa mutanen niger a yau ba a doke su ba cikin ka'ida mawuyacin hali da wannan takunkumi ya sa yara da mata da kowa da kowa a cikin ƙasar niger Alhaji Usman Muhammad ɗan kasuwa ne a birnin Yame ya bayyana goyon bayansa ga shigar da karar da aka yi. Akwai matsaloli na cikin garin Yame saboda al'umma sun fara tagayyara. ina cikin masu ra'ayin a buɗe boda abinci shi shigo da in ba haka ba allah ɗaya ya san halin da mutane za su shiga to kome doka ta ce kan wannan lamari barista mai nasara umar kogo masanin shari'a ne a najeriya idan a matakin ƙungiyar kasashen afirka ta yamma aka yanke shawarar cewa za a yi ma kasar nijar waɗannan abubuwa to kasar najeriya akwai wajibci mu aiwatar mu ma a matsayinmu na mambobi na kungiya ta nan wurin wannan shine manufofin kasashen harkokin kasashen wajen Najeriya da yake kunshi a sashi na goma sha tara na tsarin mulkin Najeriya. Kotun ECOWAS ɗin da ta tsaye da ranar bakwai ga watan Disamba mai kamawa domin yanke hukunci kan wannan lamari. Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafa Hausa. To a karan farko tun lokacin da ya jagoranci kifar da gwamnatin demokaradiyya ta Muhammad Bazoum a ranar alhamis din da ta gabata janar abdulrahman chani ya kai ziyara a birnin bamako inda ya gana da takwaransa na mali kanal asimi goita domin jin karin bayani ne kuma kan mahimmancin mali wanda har ya sanya shugaba chani ya zaɓe ta a matsayin ƙasa ta farko da ya ziyarta muka nemi tsokacin abdu naito wani mai fafutuka a jamhuriyar ta nijar e lalle eh, general chani ana haɗin baya hita baya hita shi ma ɗan kaso ne kamar bazum to ya nuna ma jama'a ba haka nan ne kuma ziyarar shi ta farko sai zaɓi mali zaɓen mali gare shi gare mu alheri ne saboda mali ita ce ta zama madibi gare mu ita ce ta zama makulli na buɗe hanya ta neman 'yancin ƙasashenmu na afirka kuma na gwada mu hanya da za mu hita ta zama mahi a'ala gare mu to wannan abu na murna ne kuma eh, haɗuwa da shi da shugaba cani su tattauna su ga ne za su yi su ƙara gyara zamanmu wannan hare-hare da ake kawo a fasa su kuma a mamaye wannan ta'addanci lalle abu ne na kwarai kuma zaɓin mali abu ne mai kyau wanda ya dace shi mai ala. To a ƙasar Kamaru kuwa mutane akalla tara suka rasa rayukansu a wani farmaki da 'yan bindiga da ake kyauta zaton mayakan 'yan aware ne suka kai kan wata kasuwa a yammacin ƙasar. Azima Bashir Aminu na ɗauke da ƙarin bayani. Harin ya faru ne a kasuwar garin Bamanya da ke gab da marabar yankin Bambotos na masu amfani da Faransanci, inda mayakan 'yan awaran masu rike da makamai suka shafe shekaru suna fafutukar ballewa daga Kamaru. Wani babban jami'in gwamnatin yankin David Dedo Dibango ya tabbatar wa manema labarai da mutuwar mutane tara yayin da wasu da dama suka jikkata wanda ya ce 'yan awaran sun rufarwa kasuwar rike da manyan makamai da suka buɗe wuta kan jama'a har zuwa yanzu dai babu guda cikin ƙungiyoyin 'yan awaran na kamaru da ta sanar da ɗaukar nauyin harin sai dai majiyoyin gwamnati sun bayar da tabbacin cewa guda cikin su ke da hannu a farmakin tun a shekarar 2017 ne yan awaran na kamaru daga yankin masu amfani da turancin ingilishi suka faro fafutukar ballewa don kafa kasar ambazoniya yayin da a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren da suke kaiwa kan jami'an gwamnati da ɗaiɗaikun fararen hula A ranar Talata da ta gabata, ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta bayyana yabawa da yadda zaben shugabancin kasar liberia ya gudana cikin lumana inda shugaba mai ci george waya ya amsa shan kayi a hannun joseph Boakai wanda ya taba rike mukamin mataimakin shugaban kasa a shekarun da suka gabata abdul fatah musa shine kwamishinan da ke kula da sashen siyasa da kuma samar da zaman lafiya na kungiyar ta ecowas George Weah, the president, represents almost 50% of the population. Shugaba George Weah ya samu kusan kashi 50 na ƙuri'un jama'a, Buwa kai shi ma kusan kashi hamsin, kuma bambancin da ke tsakanin su takaitacce ne. Kashi guda kacal wanda duk wanda ke kan karagar mulki kan iya cewa a sake kidaya amma sai shugaban ya kira ambasada buwakai ya taya shi murna ya kuma amsa shankayi wannan nuna dattaku ne nuna kishin ƙasa daga george uh, kuma yau da demokradiyya ke fuskantar matsala a yankinmu wannan wani abin misali ne karara uh, da ke shaida maka cewar har yanzu akwai fata na samun ɗorewar dimokuraɗiyya a yankinmu muna buƙatar shirin zaɓe ya rungumi kowa ta haka ne za mu ga irin sahihin zaɓen dimokuraɗiyyar da muka gani a yau To a yayin da ake ta jinjina ga gudanar sahihin zaɓe a Liberia a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo fargaba aka shiga kan barazanar da zaben shugabancin kasar da ke tafe a cikin watan Disamba ke fuskanta sakamakon karuwar matsalar rashin tsaro a gabashin kasar. A baya-bayan nan ne dai gungun mayakan 'yan tawaye da ake kyautata zaton na M23 ne suka yi ikirarin kwace wasu karin yankuna a gabashin kasar. Dangane da wannan barazana ne kuma Sani Rufa'i masanin siyasar kasashen Afirka ya tsokaci. kasar ta ɗauki ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a faɗin ƙasa kusan marabai kilomita miliyan biyu da ɗigo uku ne da wannan rikicin a gabatun ƙasar ka ɗauka da suke iyaka da kasar Rwanda duka bai wuce kishi biyar ba na kasar inda ake wannan rikici ko da ke ba nan kaɗai ba ne akwai da ke da yan tawaye masu da jihadi kenan wannan ba zai hana zaɓe ba ƙasa mai hwadi kamar irin wannan musamman ma ƙasar da ta saba dama eh, tare da cikin yaƙi take da tarihin tsara zaɓe cikin yaƙi tun zamanin wancan tsohon shugaban ƙasa Joseph Kabila kenan wannan ba zai hana su su aiwatar da zaɓe ba a daidai wannan lokacin musamman ma cikin kwanuka na an ga Amurka ta turo tawaga mai ƙarfi don ta sasa ta tsakanin Rwanda da ita da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo duka wannan da a samar da samu a yi zaben ne to ka ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan yan shekarun tana da tarihi da take ba ta ba hana eh, tashi hankali ba ta ba yaƙi da danci ba ta ba zuwa ta aiwatar da abin da ta je da shi da kasancewar ta tana nan ba zai wani tasiri ba wajen aiwatar da zaben tunda zaman ta bai hana ba aka yi ta samun rikici a ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo To yanzu kuma sai rikicin gabas da tsakiya, inda a karon farko cikin makonni bakwai, gumurzun da ake yi tsakanin mayakan Hamas da dakarun Isra'ila waɗanda ke ruwan wuta a zirin Gaza ya tsaya, bayan da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin ɓangarorin biyu ta fara aiki da safiyar Juma'ar nan da ta gabata, wato 24 ga watan Nuwamba. Murtala Adamu na dauke da karin bayani. Isra'ila ta tsagaye ta kai hare-hare a Gaza bayan shafe makonni bakwai a daidai lokacin da kasashen duniya suka zira ido na ganin ko za a cimma matsaya ta gari wanda hakan zai kawo ƙarshen asarar rayuka musamman a yankin Gaza. Kamar yadda aka kulla yarjejeni a halin yanzu Hamas ta saki 'yan Isra'ila goma sha uku da kuma 'yan ƙasar Thailand mutum goma sha biyu da take tsare da su domin musanya da fursunonin da Isra'ila ke tsare da su. Mutanen dai sun samu rakiyar hukumar agaji ta Red Cross zuwa iyakar Masar. A wani bangare kuwa motoci 300 ne dauke da kayan tallafi da suka isa zirin Gaza, yayin da wasu alkaluma ke bayyana mutuwar 'yan jaridu 63 tun farkon wannan yakin wanda Isra'ila suka hallaka. Kasashe da dama ne dai suka fara kwashe al'ummar su daga yankin Gaza. Kasar Rasha na cikin kasashen da suka fara kwashe 'yan kasar su, kuma izuwa yanzu mutane 750 suka samu komawa gida inji ministan agaji na kasar. Kazalika kasar Turkiya ta bakin ministan lafiya Faretin Koka ya ce a yau Juma'a za a ci gaba da dawo da 'yan ƙasar. To har yanzu dai shirin na zagaye duniya na kan rikicin na gabas ta tsakiya. Inda sannan a hankali kasar Turkiyya ke ci gaba da taka rawa a fagen duniya wajen warware rikicin da ake samu a yankin da kuma samarwa 'yan gudun hijira mafaka. Kasar ta Turkiyya dai ta taka gagarumar rawa wajen tsugunar da 'yan gudun hijirar kasar Siriya da suka tsere wa tashin hankalin da ya raba su da gidajensu. yayin da kuma a wannan karan kasar ke taka rawa wajen shiga tsakani da kuma samarwa waɗanda suka jikkata a rikicin zirin gaza mafakar da za a kula da su a masar da kuma cikin ƙasar ta akan haka ne bashir ibrahim idris ya tattauna da dr el harun muhammad na babbar kwalejin fasaha da ke kaduna a najeriya wadda ba ne take sawa wanda yana tuna mana matsayinta a baya a tarihi tun kafin yakin duniya na biyu an yi lokacin da turkiya ta mulki duniya gaba daya mulkin har yi gangaro nan nahiyar afirka ya hada da su libya su maroko to wannan yana tuna mana wannan rawan ne da turkiya ta yi a baya musamman kuma yanzu da ta samu kakurin shugaba erdogan wanda a tsaye yake na biyu wannan rawa da turkiya take yi yana nuna cewa kasashen da ake gani masu tasowa to suna da tasiri a siyasan duniya na uku yana ƙara fito da muhimmancin duniyar musulmi dangane da warware matsaloli da sarƙaƙiyar da ke cikin siyasar duniya da harkokin diplomasiya. Wannan kokari da ƙasar Turkiya ta yi kamar yadda ta ce bayan gudunmuwan da ta bayar ga waɗanda yaƙi ya rutsa da su a kasan Siriya yanzu haka tana ba da gudunmuwa a kasan Somaliya a nan Afirka. Tana ba da gudunmuwa a kasan Sudan to yanzu kuma ga larabawan Falasɗin. Ana iya cewa matakan da take ɗauka ya sanya ta cikin jerin manyan ƙasashen duniya da ke warware rikice-rikice? eh kwarai ai dole a kalle ta a wannan fagen kuma musamman in kai la'akari da irin jawaban da shi shugaban kasan yake yi a majalisar ɗinkin duniya a duk inda ya samu dama na wajen gabatar da bayanai a irin harshen da ake amfani da shi a siyasar duniya wajen gyarawa ko wajen fata al'amari Erdogan ya yi rawan gari wajen amfani da kalamomi wanda ya kamata a ce ana amfani da shi zan kane da wannan matsala. Na ɗaya ƙasar Turkiya ta yadda da matsayin Hamas cewa Hamas jam'iyyar siyasa ce halittacciya wadda ta cika duk ka'idoji na rijistan jam'iyyar siyasa ta tsaya takara ta kafa gwamnati yahudin isra'ila suka hana wannan gwamnati to Kasan Turkiya ta yarda da wannan kungiyar Hamas. Duk a duniya in ban da Iran ita kadai ce ta ce Hamas zo ta yarda su yugo kasan Turkiya. Dr. El Harun Muhammad mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To na gode To yanzu kuma sai batun hakkin mata. inda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewar an samu karuwar adadin mata manyansa da yara da aka yi wa kisan gilla a sassan duniya cikin shekarar bara ta 2022 zainab ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani rahoton da ofishin hukumar da ke yaƙi da ta'ammali da muggan ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya da na manyan laifuka unodc haɗe da ofishin hukumar da ke kare haƙoƙin mata na majalisar ɗinkin duniya suka fitar game da kashe-kashen mata da 'yan mata a duniya na nuna a cikin shekaru 20 da suka gabata shekarar 2022 ke da adadi mafi yawa na mata da 'yan mata da aka kashe. Rahoton ya kuma ce duk da raguwar da aka samu na yawan kashe-kashen da ya faru a shekarar da ta gabata, ƙididdiga na nuna adadin mata da aka kashe a wannan shekara ya ƙaru. Binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma bayyana cewa kashi biyar na waɗannan mata da 'yan mata da adadinsu ya kai dubu arba'in da da ɗari 48,800 iyalai da makusantansu ne suka kashe su wato a kowace rana ana samun akalla mata 133 da wani nasu ya kashe a cikin gidajensu lamarin da ke ƙara tabbatar da cewa hatta matan da ke rayuwa a cikin gidan aure da waɗanda ke zama da iyalansu ba su tsira da rayukansu ba rahoton na cewa akwai yiwuwar adadin matan da aka kashe ya zarta hakan saboda karancin bayanai da aka samu a kai To mako na gafda karkarewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta bukaci mahukuntan China da su bata cikakkun bayanai akan wata cuta mai sarke numfashi da ta barke a arewacin kasar wadda kuma bayanai suka nuna cewar cutar na ci gaba da yaduwa kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na azima bashir aminu cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce ta aiki wa china buƙatar samun cikakken bayanai kan cutar a hukumance bayan samun rahoton tarin ƙananan yara da suka harbi da cutar wadda har zuwa yanzu china bata bayar da bahasi kan zubin cutar ko kuma salon yaduwar ta ba A makon jiya hukumar lafiya ta China ta shaida wa manema labarai cewa yaduwar cutar ta sarkewar lumfashi na da nasaba da yadda aka janye dokokin kulle kan COVID-19 da mahukuntan kasar suka yi a yankin sai kuma cutar danshi da ke damun kananan yara da kan sarke musu lumfashi wanda ya kai ga tururuwar su zuwa asibitoci. Birnin Beijing fadar gwamnatin China da ke yankin arewacin kasar yanzu haka na fama da matsanancin sanyi da ake sa ran a iya samun maki kasa da sufuri a ranar Juma'a yayin da hasashen masana yanayi ke ganin sanyin zai ci gaba da karuwa har zuwa ƙarshen watan gobe. To da wannan rahoto kan barkewar cuta mai sarki numfashi a arewacin kasar Sin shirin mu zagaye duniya yake karkarewa. Kuma a madadin abokan aiki musamman jami'in da ya sarrafa na'ura Ibrahim Tukur Kefi, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin hausa na radio france international rfi ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.